الله الرحمن mu na hudu a cikin littafin أهمية الوقت fi حياة الطالب المسلم muna kawo wasu daga cikin ababen da malaman tafsiri suka ambata a game da fassarar wal asri innal insana lafi khusr bayan mun kawo ta a cikin ayoyin da suke bayani akan mahimmancin lokaci يقول الإمام فخر الدين الرازي فخر الدين الرازي رحمة الله عليه الحنفي dan mazhabin hanafiya ne babban malami ne na sannan babban malamin tafsiri ne amma yana cin ahlul kala duk da a ƙarshen rayuwarsa ya da ya sani shi ne ake danganta masa baitotan da yake ce suke cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu وأقصر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جصومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم رأينا من رجال ودولة فصاروا جميعا مسرعين وزالوا شين فخر الدين الرازي ببما لم أصول الفقه ينادي da المحصول في علم الأصول na usulul fiqh mujalladi hudu manya manya sannan yana da tafsirin sa mafatihul ghaib juz'i 30 mujalladi 15 sannan kuma babban malami ne a fiqhun hanafiyya to a cikin tafsirin sa malami ibn taymiya an tambaye a cikin muqaddimata ta مقدمة التفسير مقدمة أصول التفسير يتي فيه كل شيء إلا tafsira a cikin tafsirin Fakhruddin Razi akwai komai sai da tafsirin ne babu tafsiri ne falsafi domin yana cin ahlul kalam yana cin falasifa Allah gafarta masa yace inna baqiyata umri almar'i la qimata lahu ka zauna kawai rayuwarka ta tsawo ba ta da kima ba tsawon rayuwa ake nufi ba kawai tsawon rayuwa ba shi yake nema ba sa khayrun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nasi man tala umruhu wa khabutha amaluhu mafi alkhairin mutane shine wanda Allah ya bashi ya ja zaransa kuma yi alheri ya daɗe a duniya sannan yi aikin alheri mafi sharrin mutane ko shine wanda ga tsawon rayuwar amma kuma rayuwar ba ba ta amfanin komai ba ibnu Abdullahi sakandari Allah ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa a cikin hikam ɗinsa yana cewa rubba umrin qasrat amaduhu wattasa'at amdaduhu akwai rayuwar da zaka ga in aka kirga shekarun da mutum yayi sai ka gansu yan kaɗan amma kuma da za a tattara alkhairan da yayi sai a gaba su da iyaka Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi shekaru nawa ya a duniya أن يبي شيكرا تسكن باين يدرى النبي صلى الله عليه وسلم يا غسي شيكرا كذين شيكرا نوين أربعين عمر بن عبد العزيز اللي كنت يدعو أنا فتاة عمر بن عبد العزيز دب بيان اللي كنت يدعو أنا فتاة إنا الخيران دي gabaki ɗaya rayuwar shekara arba'in ya a duniya. Al-Imamun Nawawi, rahmatullahi alaihi. shekaru nawa yi ga suna haka za ka yi ta lissafa waɗanda shekarunsu wabba umrin kasurat amaduhu wata sa'at amdaduhu amfanin da rayuwa ta bayar suna da yawa hmm? akwai mutumin da za ka gan shi shekarun shi tamanin ka kalli wani kuma bai fi shekara talatin ba sai ka ga mai shekara talatin din nan intajat ɗinsa abubuwan da ya haifar a duniya na alkhairi sun ninninka rayuwa shekarun da wancan yayi ba su nan falau dayyata alfasana da za a ce ka tozarta shekaru dubu ɗaya a duniya sun matubta fil lamhatil akhirati min al'umri sannan Allah ya maka gamdakatar ka tuba a ƙyabtawar ido ta ƙarshe taka a duniya baki fil jannati abadal abadi to da ka dawwama a cin aljanna har abada kaga dubin nan ba su da amfani ke so daga kada kai fatan yawan shekaru kai fatan albarka fa'alimta sai ka sani hina izin kenan anna ashrafal ashiya'i lallai mafi daraja a cikin rayuwarka mafi daraja abubuwa fi hayatika a cikin rayuwarka fi tilkan lamhati a wannan kyaftawar idan a kan wannan akwai wata nukta wai wani wani mai hikima ne ya shiga wani gari na taɓa ba ku wannan kisa da ya shiga garin sai ya shiga makabartarsu sai ya ga kabarin wancan sai ya ga an rubuta ba fa na ce muku ya yana da kyau a rubuta sunan mutum a kabari ne. kun san hukuncin shi bid'a ne ko to labari ne dai wannan ina son abin da nake son ku lura da shi kenan wai sai ya shiga sai ya ga an rubuta a kabarin wani هذا قبر فلان ابن فلان عاش عاش سنتين wannan kabarin wani ne shekara biyu a duniya ha sai ya wuce sai ya ga wani kabarin a rubuta haza kabarin fulani ibn fulani na asha shaharaini wata biyu a duniya shi kuma ha ya wuce can sai ya ga an sa za kabarin fulani ibn fulani na asha yaumai kwana biyu a duniya wani kuma ya rubuta wani an rubuta asha yauman wani an rubuta asha sa'atan wani an rubuta asha da minti ɗaya a duniya sai ya fito daga makabartar sai je tambayi mutanen garin ya ce wannan ne me haka na kasa gane sai suka ce to mu ka'ida garin nan in mutum zai mutu yana wasiya sai ya zaɓi abin da ya san a cikin lokacinsa shi ne abin da ya tabbatar da ya yi wani aikin alheri na a zo a gani to shi ne yake ɗauka a matsayin rayuwarsa duk sauran ba ta shi ce sai ya ce to ni in na mutu ku rubuta suna na wane ɗan wane hasha walam ya ish hada qabahu fulani ibn fulani asha walam ya ish shi ya rayu bai da rayuwa ko ɗaya shi a wajensa shi bai da wani abin da yake ganin yayi na tagomashi abin faɗa na alheri da za a iya rubutawa ya ce ashe wa lam ya ish to kun gani kun shi ne wannan nukta da shi ne abin da nake son ku kalla faka an na kaga zamani wa zamana da zamani min jumlati usulin ni'am suna cikin tuwa sun ni'ima nemomi kala biyu ne malamanmu suka ce akwai anni'amul usulu akwai anni'amul fururu. to addaharu na cikin anni'amul usulu kamar yadda eh, babban malami eh, Abdul Fattah Abu Gudda rahmatullahi alaihi ya faɗi a cikin qimatu zamani inda ulama cewa lokacin ka na cikin usu na cikin ni'imomi tuwasu domin da babu lokacin da babu rayuwar tuwa ne za a yi ina za a samu su ni'imomin ilimi za ka sami ilimi idan ba rayuwa? Hmm? ba a haifi mutum ba ku duba hikimar Allah Allah Allah hakimun alim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum kaga hayatu ke sai ce me la ta'lamuna shay'an Allah shine wanda ya fitar da ku daga ida daga cikunkunan uwayenku لا تعلمون شيئا بقسم ku با فعلمكم كينا سي kenan sai ya خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تفسيري نيفاني وانشان الذي علم بالقلم من الذي علم من الذي علم علم الله الإنسان بالقلم Allah ya sanar da ilimi ya sanar da mutum da alƙalami kawai labarin ake badawa wani sarki ya aika wani sarki ya aika ya rubuta a wasiƙa cewa ya je wajen sarki kaza zai ba shi wasu kaya ya kama shi shikenan ana zuwa aka rubuta a takarda aka ba shi ya je ya kai nan da bawan nan yana zuwa aka miƙa ma sarki sai ya karanta sai sarkin sai aka ba shi abubuwan sai ya dawo yana dawowa sai bawan sai ya ce ma sarkinsa da ya aike shi ya ce ranka ya daɗe wannan sarkin da ka aike ni wajen shi matsafi ne ya ce aha ya aka ka ce yana zafi. yace to daga miƙa mashi takarda kawai ya san duk abin da kake kake son a bashi ka ce a bashi shi wai mamaki bai san rubutu ba shi bawan ku shi bawan bai san rubutu ba so da ka shi tsafi ne a ce ga wani abu a takarda an rubuta an karanta an gane ku ba za ku gane wannan ba ni ma ba zan gane sosai ba so da duk kun yi rubutu yanzu aka baka rubutun china lokacin da na je india in aka yi wani rubutu gashi suka ga dama kawai ko muka zo wucewa ko a titi in ka zo ka gani kawai ka ga rubutun indiyanci wannan rubutun nasu ne gida gidan sigan nan amma ko daga sama ake yi ko daga ƙasa ko daga dama ko daga wallahu alamu in ka ga an yi in suka tashi siyarsu sai su rubuta time board din su kawai sai a rubuta duk wannan rubutun kaga wai ba mu san ko me ba amma aka yi sa'a sai ka ga an rubuta da turancin ingilishi an fassara in kuma wata takarda ce kila sai ga sun rubuta da turancin ingilishi da larabci da kuma indiyanci to kaga wannan rubutun da baka gane ba ai daidai kake da wancan ba da yace tsafi yanzu da wani zai zo nan kawai karanta mana rubutun Chinese Chinese writing alkitabu siniya ko kuma rubutun India in yana sai ka ta tsafi yake allama al-insana allama alladhi allama bil qalam ce kun ga wannan shi to lokaci na da tasiri فلذلك أقسم ونبه عنا الليل على أن الليل والنهار فرصة يضيئها المكلف يسا الله من وقتين سكية فتكر ينوسنتر يرنسي أكن شوى للي دريد يني والله وتداماتي تمسمى يضيئها المكلف da mukallafi ɗan adam ke tozarta su dare da yini me kai a cikin daranka me kai a cikin yininka ka gani ونبه ونبه نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أن النبي المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يفتكر على هذه الأهمية a game da wannan mahimmancin na lokaci fi ahadisa qawliyatin muktalifatin, a hadisai waɗanda suke na baki waɗanda suke mabambanta wa tabbaqaha fi sunanihi al-fi'liyyati sannan kuma ya aiwatar a aikace a cikin sunnoninsa na aiki waɗanda suke masu yawa fa min baini hadhihi al-ahadisi daga cikin waɗannan hadisan حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث سيد العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أيكي صلى الله عليه وسلم ياتي لن تزول قدم عبد يوم القيامة باوه kafar kafafuwan wani bawa guda biyu ba za su gushe ba sabab filin tashin alkiyama hatta yus'ala an arba'i khifalin har sai an masa tambayoyi a game da abubuwa guda hudu an umrihi fi ma'afnahu sai an tambaye shi ya ya karar da rayuwarsa shi yasa Imam Najuzi rahmatullahi alaihi da ya tashi rubuta littafinsa a akan kula da lokaci sai sa masa Umar littafi ne ɗan karami amma cike yake da fa'idoji hizul Umri Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi to sai an tambayi mutum game da rayuwarsa wa an shababihi fi ma ablahu sannan za a tambaye shi game da tsufa kuruciyarsa ya aka yi tsufar da ita kuruciyarsa da yayi tun daga ranar da aka suwaye ake ce ma yan kuruciya shekaru nawa tun daga shekaru sha biyar ala haddi qaulil imam ibn al-jawzi imam ibn al-jawzi a cikin tambihun na'im al-ghamri ya tabbatar mana cewa daga shekara goma sha biyar ya ce domin matakin farko mu awwal na yarinta ya ce daga ranar da aka haifi mutum har shekara goma sha biyar to daga shekara goma sha biyar din nan lokacin mutum ya zama matashi ce nan waye bai kai shekara goma sha biyar ba tun daga wannan lokacin ko shekara nawa mutum zai yi a duniya sai an masa bincike sai ya ba da amsa ne da wannan kwanakin nasa wa an malihi min aina iktasabahu sannan dukiyarsa ya aka ya same ta wa fi ma anfaqahu kuma a me ya amfani da ita akwai tambaya biyu a game da dukiya min aina wa fi ma min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu su'alan su'ali na farko min aina iktasabahu daga ina ya samu min at-tariq al-halali aw min at harami daga hanya ta halas ko ta haram ko ko ya ki halas ya ki haram duka bi wanda ya riga zuwa sannan wa fi ma anfaqahu sannan ya aka yi amfani da dukiyar infaki ya aka yi amfani da dukiyar tasa wa an ilmihi ma da amila bihi sannan za a tambaye shi game da ilimin sanne da shi ba sanin ba aikin fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azamu aga dai bi wannan annabi sama da kansa gashi ya tabbatar mana a cin hadisi sai an ma mutum tambaya wannan hadisin yana cin hadisai masu girman lamari hadisi ne sahihi مال الباني رحمة الله عليه أتشن صحيح الجامع الصغير يا إنجن تاشي الإمام الطبراني يا رويتوش الإمام البزار يا رويتوش أتشن مسند انسى حكى الإمام الخطيب البغدادي يا رويتوش أتشن لتافنس اقتضاء لعلم العمل أمر يد الإمام ابن عبد البر يا رويتوش أتشن جامع بيان العلم وفضله الله مروح كنسر كي يتيمة Allah ka ba mu cin ikon amsa waɗannan tambayoyi mu zama mun yi guzurin amsoshin tun daga duniya Allah ka tsare mu daga talalabiya sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi